halin da ake ciki gwamnatin jihar gombe ta kakaba dokar hana fita a karamar hukumar balanga domin tabbatar da dorewar zaman lafiya a yankin da kuma jihar baki daya a tattauna da kwamishinan ma'aikatan tsaro na cikin gida na jihar gombe alhaji adamu shakoto ya yi karin haske kan batun da kuma matakan da ta dauka a hukumance eh, sunana eh, alhaji adamu da kubto. kwamishina da ma'aikatar wanda ke da ma'aikatar tsaro na cikin gida da kuma tebutu da biyu ce an samu tashin hankali na rashin wuta tsakanin al'umma guda biyu al'umman waje da kuma lunguda inda aka kai hare-hare a garuruwa guda biyu gundumai guda biyu na ceso da na wanda kuma an yi kone-kone an yi asarar eh, dukiya da rayuka da gidaje mm-hmm. wanda muna fatan Allah ubangiji ya kiyaye na gaba ya kiyaye aukuwan haka ne haka ne a mun ce abu a jiya da abu ya faru hmm. kamar da ke baka labari mai girma na Alhaji Muhammadu Ino ya yi cikin ikon Allah bai kasa gudu ba ya ce dole dole sai an je ya gano zai je ya gane wa idonsa abin da ya faru to ya jagoranci babbar tawaga wanda shi ne da kansa tawaga mai karfi wanda ya kunshi sakataren gwamnatin jiha da mu a ciki da ainihin shugabannin tsaro na jiha din kama daga bangaren 'yan sanda da dss da commandant na kumanda na sojoji da duk da wanda eh, alamar nisan ya shafe shi duk an halarta a wannan wurin saboda a ji a gane wani ido kuma alhamdulillah mun je in fact har dare muna wancan wurin kafin nan muka fito kuma da muka je mai girma gwamna a wurin take yanke ba da umarni a cewa na lalle a kai wa mutane suke wurin agajin gaggawa saboda halin da muka muka sami su a ciki da halin suka tsaci kansu suna bukatan agaji to take ba da umarni lalle lalle maza maza a kai agaji agajin gaggawa a wurin kuma bai tsaya nan ba jiyan ma kafin mu taso sai da ware magudan kuɗaɗe bayan a wurin akan cewa tun da yamma ya yi ko ba za samu su kai girki ba dole a je a siyo musu abinci yau ba ko mutum goma ba mutum ɗari mutane ne ga sunan da yawa ya ba da magudan kuɗaɗe a siyo musu abinci su wannan duk cikin irin gaggawa eh, matakan gaggawa ne da suke magola da Kun kafa dokan hana fita a wannan yanki har yanzu wannan dokan na nan ne eh doka yana nan eh, duk da dai an samu abun ya dan lafa to amma ka san ita zuciya da take sakamakon wanda muka ci dalilin jama'a tsaro su zauna a wurin su wa'anda suke wurin duk da ba eh, ana insha Allah ba da ya faru to amma saboda ba su nutsuwa da kwanciyar hankali shi su tabbatar cewa ba an lura da su kuma ana tsaye da su shine aka bar da makaro a wurin saboda samu nutsuwa a zukatun su hmm. amma dai doka kuma tana doka kuma tana nan to kamar wayanda suka bar gidajensu a sanadiyar wannan rikici sun dawo ne ko kuma dai suna warwatse a su yankuna wayansu suna wurin wayansu kuma sun zo ɗonli wayansu sun tafi can wajen eh, ƙauyuka da daban-daban wasu suna can sun eh, da da suka bar gidajensu wayansu su kuma suna kamar yadda an gona gidaje kaga ba su da inda za su zauna to amma sun wayansu sun rilafitin a makarantun da yake wurin da kuma cocina da wuke da masallatai da suke wurin wasu sun tafi wurin sun nemi mafaka wurin wasu kuma sun fito sun tafi wacce wasu sun zo kyolde yawa amma wasu kuma suna nan gidajen su kamar da ba gidajen su suna nan gidajen su kwamishinan ma'aikatan tsaro na cikin gida na jihar gombe kenan ke bayani dangane da rikicin da ya faru a jiya a karamar hukumar balanga abdulwahab muhammad muda amurka daga bauchi a nigeria